saboda idan ka zo zai ba ka littafin shi ne ka kwafe daga nan bayan ka kwafe shi kuma ba zai dinga rike asalin sai kuna cikin karanta da ke a wajen gaba ba da jibe ne wajen gaba da jibe sai suka je suka ɗauki asalin sai suka caccanza suka caccanza da gangan ranar da aka zo wani daga cikin su shi yake karatu yana jan baki ana jan bakin ana jan bakin sai suka ga yayi instagram aka karanta aka ga sai sai farke da kafin hannun shi a hannun ɗalibin bai duba sai gyara ya gyara ya gyara ya gyara shi ba haka ku ce lalle ba ƙarya yake wala kada urifa al-uqayli bil tashdid fil barr malam abu ja'far al-uqayli daga cikin masu tsanani mutashaddidu tabaqatu abu hatim kenan ko fa yadhkuru fi kitabihi kulla man tukallima fihi min ghairi farqin bainal kalami min jihati dabtihi aw adalati da haka yana ambata a cikin littafinsa. sa addu'a fa'udin nan duk wani mutum da aka yi magana a kansa min ghairi farqin ba tare da yana rarrabewa ba fil kalami a cikin zancen nasa min jihati dabtihi wato baya bambancewa tsakanin maganar da aka yi akan mai riwaya ta fuskar sauƙin haddasa aw adalati ko ta fuskar adalcinsa wanda akwai bambanci wajen gravity na raunin wajaraha jama'atin min al-huffazi kuma ya raunata wasu mutane daga cikin mahaddata fa zakarahum fi du'afa ya ambace su a cikin masu rauni وذلك بسبب إجابتهم في مهنة خلق القرآن kama ودن ya ambata sakamakon sun amsa. sun bi gwamnatin ma'amun da mu'tasim da wasik akan ƙaziyar khalqul ƙor'an sai ce sun zama ba amintattu ba a wuce hannun bid'a ko dan su da bid'a ta kamar irja'i ko hawarijanci ko shi'anci ko makamantansu wanda waɗannan bidoyi aslan su ɗin mujarradinsu ba sa hana karɓar riwayar mutum sai in sun ja shi zuwa ga wani abu da ya karkatar da shi daga gaskiya da adalci wajen riwaya amma shi ya jarraha mutane da dama akan irin wannan za ka ga ibn hajirin ya tattauna akan ɗaiɗaiwansu a cikin muqaddima ta sayul bukhari haka a cikin lisanul mizan haka al-imamu ɗin a cikin littafin mizanul da ire-irensu ولذا لم يرضى العلماء كلام العقيل في الأئمة don haka ne malamai ba sa yadda da zantukan ƙoƙaili waɗanda yake yi a kan malamai manya-manya ta ka sai a kula wanta ƙaba zahabi yi fi idatti mawazo alimamu zahabi ya ci gyara ya ci diddigen ƙoƙaili a wurare da dama فقال في ترجمة علي بن المديني ذهب يفلا أتكن ترجمة مالا علي بن عبد الله بن المديني wannan babban malami da ya graduation Imam Bukhari yace shi zahabi kenan a cikin mizan yace zakarahu al-uqayli fi du'afa fa bi'sa ma sana uqayli ya ambaci wannan malami a cikin du'afa yace Allah wadaran abin da ya aikata wa sannan zahabi yace amalaka aqalun ya uqayli a tadari fi ta tatakallam kai ukairi anya kana da hankali kuwa ko ka san da wanda kake magana ko ka san akan wanda kake magana kuwa wa inna ma tabi'naka fi dhikri hadha al-namr da dubba abu mu mun bi sawunka ne wajen ambatan irin waɗannan mutanen a cikin littafan na na du'afa na na mizan kamar da kika ambace su a cikin du'afa mu mun ambace su ne anan dan mu kare gaskiyar su dan mu kore ƙarya daga barin su walinuzayyifa ma qila fi don kuma mu mu nuna ƙarya da ke cikin abin da aka ambata a kansu ka annaka la tadri anna kulla wahidin min haula'i awsaqu minka bi tabaqat kamar baka san cewa waɗannan mutanen kowane ɗaya daga cikin su ya fi ka aminci da matakai da yawa ba bal ausa min tikatin kathirina lam turidhum fi kitabi kuma ya fi wasu amintattun ma da dama waɗanda ba kawo su a cikin littafin garin nan ba Ba za min ma la yartabu bihi muhaddith yace wannan abin da nake faɗa babu wani malamin hadisi da ke kokonto a kan shi wa ana ashtahi an tu'arrifani man huwa thiqatu sab alladhi ma ghaliba wa lam farada bima la yutaba alayhi ina so ka gaya mini wani amintacce ko wani malami wanda bai taba kaɗaituwa da wani abu ba wanda bai taɓa yin kuskure ba wanda bai taɓa kaɗaituwa da wani abin da ba a bishi a kai ba ba ka da irin wani bal istiqatu al-hafiz idan farada bi ahaditha kana arfa'a kai ka sani ma cewa amintacce ba in ya kaɗaitu da wasu hadisai to wannan ƙara mai daraja yake wa akmala rutubati yana nuna martaba shi ta cika ne wa adalla ala ikina'ihi bi ilmi al kuma hakan yana nuni zuwa ga kulawarsa da ilimin hadisi wa babtihi da kiyaye shi duna a ƙarami kuma bayan wasu sa'o'in shi bi a ya kiyaye wasu abubuwa ma arafuwa wanda saura ba su su Allahumma illa an eh, eh, tabayyana ghalatuhu eh, in tabayyana ghalatuhu wa wahamu sai in kuskure ya bayyana ko ainihin bankaura wannan magana tana cikin littafin mizanu ala ikdal cikin jinsi na hukuntuna mun taɓa karanta su a baya ولذا يجب التثبت فيما شدده الأقيلي ala tuka don haka ukairi wajibi ne a yi a yi taka tsantsan a tantance irin magana da ya faɗa a kan abincin irin ukairi irin abu hatim irin al'imamu ibn shibban al-burdi duk waɗannan irin su ya ma'inin suna daga cikin masu tashaddidi wajen raunatawa wajibi ne a tuntuɓi sauran malamai da suke madaidaita irin su ahmad ibn hanbal irin su al al-bukhari irin su abu zur'atar raji irin su ibn abi hatim a ga su kuma mai suka faɗa game da su wallahu a bi mawazinati aqwalil na fihim qabla al-hukmi alayhi ta hanyar gwadawa da maganganun saura kafin yin hukunci sai malam yace khamisan malami na biyar ibnu abi hatim sai kuma malam dan malam kenan malam muhammadu malam abdurrahman dan abu hatim abu muhammad abdurrahman ibnu muhammad ibnu idris ibn al-mundir shi ce ce ibnu abi hatim mai littafin aljarhu wa ta'dil ya an haife shi shekara ta 240 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sannan ya rasu shekara ta 327 shekara ta 80 da bakwai kenan a duniya Allah ya gafarta mishi wannan wannan wannan malami ya samu kalala ne cewa baban shi malami ne kuma baban shi ya fita da shi kin yana ɗan yawo ya fita da shi ya tafi da shi eh, yawon neman ilimi kuma yadda al-khatib al ya bada labari a cikin tarihin malik salam cewa ya fita ne so uku fita farko tare da mahaifinsa da suka tafi haram za ta biyu ya fita shi kaɗai zuwa ƙasashen sham da da ainihin misra za ta uku kuma ya fita zuwa ƙasashen khurasan kuma babu wanda ya gaza shekara biyar a tafiya da yi ya sha wahalar duniya a neman karatu sannan kuma ya zo zauna dafa'an a gaban babar, da abu zur'a da baban shi abu hatim suka zazzage gini gaba ɗaya ƙwaƙwalinsu don kamar yadda shi wannan ɗin ya ba da labari shi uh, alkhatibu cewa wani lokaci ma uban yana toilet yana wanka ko yana wani abu a toilet ɗan zai tsaya a ƙofa yana karanta mai hadisa yana a akan hadisa yana ƙala hadasa kun fulano ƙala akhbar kun fulano kuma za ta ƙulu fi fulan ya ce huwa kaza yana cikin toilet ba ko toilet ba ta haƙura <laughs> to ibn abi hatimin ya sha wahala jama'a shi sa yake da ilimi mai tarin yawa da ake mamakin ilimin shi ba ɗan ƙanƙani ba ya ba da labari da kanshi cewa wani lokaci sun tafi karatu suka je suna jin yunwa sai suka samu aka ba su kamar wani ɗan tallafi da wani sarki ke bayarwa sai suka biya bakin wani rafi shi da abokin gamansa suka sai ɗanyen kifi da nufin za su je su gyara su yi abinci suna siyan ɗanyen kifin da sai suka aje kamar kafi a hostel kenan ko wurin kwanansu kawai sai suka jiyo ga itan malamin kawai ya fara kala haddasa na fulanun kala akbar na fulanun kawai suka baki kifin suka fita da gudu yake ba su dawo ɗakin baki bayan kwana uku ana ta hadisi ne kawai sai dai a yi sallah a dawo a ci gaba da yin karatu a ɗan kwanta bacci haka ba a tashi daga makarantar ba sai bayan kwana uku suna kuma sai kifin su kawai ya rufe <laughs> tunda da kayan cike shi da komai gashi suna jin baƙa yunwa yace haka nan dai haka muka tsare shi da warin shi muka cire kayan cikin haka nan yana wari haka muka gasa muka ci saboda bala'in yunwa in kan imajin ɗanyen kifi ka aji shi kawai a ɗaki kafin ka je ka dawo ka bar shi sai bayan kwana uku babu firiji babu babu komai babu kankara musamman a wuraren da suke da zafi kwana uku kuma duka suna yana suna cikin masallacin makaranta ana karatu ba dole waɗannan mutanen zama su zama kamar aljanu zai ilimi abinda suke yi ba wanda zai iya shi zama ba wanda zai iya shi don wannan abu yanzu ko kallon fim ba za ka yi kwana uku kana kallon fim ba ka dai abin banza ne ko ba za ka iya ba irin masu kallon siris ɗin na ce ka kwana uku kawai shi kake kalla ba za ka iya za ka mutu ko kuma za ka hauka shi hatta karatun boko da mutane suke yi wanda suke neman duniya a kan shi mutum ba zai yi kwana uku a ce kawai karatun yake ko mun zafin shi kuwa dole za ka nemi hutu za ka nemi bacci za ka nemi abinci za ka nemi wata tasliya ko yaya ne to wannan kwanaki uku da suke zaune babu wani magana an kawo abinci ko waye malamin ba ruwan shi kawai la'i yake kawai zai sauke masa musu littafin ne gaba ɗaya dan akan yi zama ne wanda misali jirgi kaman wannan da ke hannun sai a karance shi a zama ɗaya ko fatibu ya bada labarin cewa karima ta koya mishi sayyid bukhari a zaman mina da ake yake mai ya gallabi hudu a wannan kwanaki din kamar ta ajala zuwa mai fala isma da wata afa shi ne za a je kita bai taba da labarin irin wannan katin da shi ma kai duk kwakwa da ba za a ji za ka yi ba taba da labarin wannan irin wannan kafin da jaraba haka sa ibnu hajarin ya koyi littafin mu da mutabarani a saghir a majalisi ɗaya rana ɗaya mujalladi uku ne yana nan anasa a majalisi ɗaya aka biya shi wala shi tafiya ne ko kuma kace lokacin su ba irin namu wani ko halittar su ba irin tamu bane wallahu a'lam mu dai mutane ne masu kasala na karshen duniya ɗin to ibnu abi hatim kenan jama'a shi yasa sai aka wayi gari ilimin da yake da shi ba ɗan yankari ba ne. littafan shi bayan ga zai ambata mana wasu a wajen bari mu je kan magana wannan yawon da yi da wannan tara karatun da yi fitar da suke ta farko kamar da ba da labari bai ma bala gaba. dan a laifa ya mafarki na farko a duniya wanda ba da yake an je madina an yi ziyara za a tafi makka shi shekarar shi lokacin shekarar shi goma sha shida kawai sai mafarki ya gan baban shi mafarki baban ya ta murna cewa to yanzu za ka yi aikin hajji hajjatul islam maimakon kawai ka yi aikin hajji na yara na wasa kage yanzu tunda ka balaga to wanda kai kai farin ki ana dawowa gida kuma shekara 17 aka mai aure amma amma har ya shekara kaga ya aure da shekara 17 ko ya shekara 87 a duniya ya rayu shekara 70 kenan da mata amma bai taba haihuwa ya yi aure ya saka ya aura ya saka amma ina Allah bai yi ba an kawo labarai da dama cewa yana yaro karami ya taba wata rashin lafiya ne kamar kamar zai mutu sai uban ya ta addu'a yana roƙon Allah Allah ka ban mun dana ya Allah ka kafe shi wai sai mafarki cewa an gaya mai cewa to wannan dan ka zan mun shi amma kuma shi ba zai haihu ba kuma an turo wani mala'ika ne ya gaya mishi wallahu kuma haka dai ya rayu ba ba bai zuriya ba shi ba zuriya shi ma baban nashi shi kadai ya bari a kona abokin shi ya taɓa yi mai da kudi cewa da Allah ka sai mun fili a gida ne ka sai mun gida ina so in dawo bagada da zama inda inda suke sharrayu an samu sabin nan kare ta kadan arziki da aka yi mai da kuɗin kawai sai ya taraba masalakawa suka kare. sai rubuta ma abokin nashi ba ko cewa na siya maka gida amma ba a nan bagada ba na siya maka shi ne a lahira za ka ka rubuta rafit kawai ka aji <laughs> da ya kwanta bacci sai mafarki sai mafarki ya ga wani mutum ya ce mushi abinda ka yi Allah ya karba maka kasashe ba a haka da suke mutum ka kasashe kawai da kawo maka ajiya ta gona irin na shakiri ne da aka ba da labari ko a jami'ar islamiyya in ana jarabawa haka tambaye shi ɗalibai suka tambaye shi kawai sai gaya musu kaza an sai ga aya cewa wai na lazi ne kuma na ma an zanna na shi na kusur shi ko ya she ma ma'ana haza ko zai zo ya ta maka sharhi kawai kana su daga baya kawai sai aka dina sa shi invitation kaga wannan ai ba ba daidai bane domin annasu ala shi ruɗe mu yake karya shine take cewa abu muhammad abdurrahman ibn abi hatim abu ya sunan shi muhammad ibn idris ibn al-mundir ibn dawud ibn mihran at-tamimi al ar-razi talaba al-ilma fi ya koyi karatu tun yana yaro wa qara al-qur'ana ala fadl ibn shazan ar-razi malamin shi ganin da ya hada shi al-qur'ani fadl ibn shazan ar-razi thumma tawajjaha ila ɗalibin al fi sai fita koyan ilimin hadisi tare da mahaifinsa kamar da muka ba labari ورحل معه إلى الهجاز ومصر والعراق والجبال والجزيرة zagaya duniyar nan ta Allah, kasar makka da madina misra da iraki da duwatsu wato lunguna kenan da jazira ma'ana tsallaken ruwa din ya ƙulul khalili a kaza ilma abihi wa abijira ya kwashe gaba ɗaya ilimin babansa da ilimin abokin babansa bayan sun gama yawo ne sun dawo su daga sun tsufa yanzu ba za su iya ɗaukar gwagwarmayar wa'azi da da'awa ba sai suka zauna da shi kawai yaro mai hazaka gaba ɗaya suka mashi transfer ɗin ilimin gaba ɗaya sai da kasan ka tura mutum a flash sai tashi da duka ilimin su wa kana baharan fil ilmi kogi ne na karatu wa ma'rifatan wa ma'rifatan rijali wal hadith as-sahih min as-saqim kogi ne shi ibnu abi hatim wajen sanin hadisai ingantattu da marasa inganci sannafa fil fiqh wa ikhtilaf as-sahabati wat-tabi'ina wa ulama'il al-amsar ya yi rubuce-rubuce a kan fatawoyi da fikihun sahabbai da na tabi'ai da na malamai da saɓanin da suke da shi wajen fatawa wa kana zahidan yu'addu min abdal zahidi ne mai gudun duniya ana cewa ma shi ma daga cikin abdalin wanda duniya ba ta rayuwa ke wa qala yahya ibn manda sannafa ibn abi hatim al-musnada fi alfi juz'in wannan malami ya rubuta musnadinsa musnad ibn abi hatim juz'i ne guda dubu wa kitabuz zuhud yana da littafin kitabuz zuhud akwai shi a sama an buga shi kwana kwanan nan wa kitabul kuna da littafin da ke magana akan al-kunya wal fawaidul kabir wa fawaidur raziyin shi ma wannan an buga shi da sunan fawaidu ulama'ir rayyi fawaidi ta tara daga malaman ah, garin su da haka akwai kuma littafin taqdimatu aljarhi wa ta'dil shi kuma manual ga yadda zaka fahimci abin da yake faɗa a cikin littafin sana na jarh wa ta'dil kaidoji ne na musala shi ma an buga shi wa ashiya da wasu abubuwan daban akwai tafsir na ibn abi hatim wanda tafsiri ne irin irin kamar tafsirin al-imamu at-tabari tafsiri ne bil ma'qul in ya kawo aya zai kawo hadisai ne da akarai na sahabbai da tabi'ai wajen fassara ayoyi tafsiri ne mai inganci kwarai da gaske ɗaya daga cikin tafsirai mafiya inganci a duniya ana buga shi a cikin wajen biyar sannan akwai littafin arraddu ala jahmiya wanda shi kuma na akida ne raddi ga su jamu dan safwan ko waɗannan yan bid'a yan bid'a masu magana khalqul qur'an da makamantansu sannan yana da tafsiri kuma ila yau manaqibush shafi'i manaƙin shafi jizgi guda shi ma an buga shi ba da daɗewa ba littafi ne da yake mai tarjama imamu shafi a cikinsa ولا شك أن ابن أبي حاتم كان من كبار علماء من كبار علماء النقد dalil رجال Babu باب a kan cewa malam ɗan gidan Abu Hatim na daga cikin manyan malaman sanin jarhuwar ta'adi ta'dil wa shamala kitabuhu al-jarh wa ta'dil kibarin bukhari kuma littafin shi din nan yana ɗauke da ra'ayoyin mafi yawan malaman naƙal akwai tarjama sama da dubu goma sha takwas a cikin ta ta mazajen riwaya akwai kitabul ilal kuma haɗiya ila yau nashi ne shi ma eh, na ibnu abi hatim mujalladi shida shi ma akwai shi a makarantar mu wanda shi ma tattaunawa ne da babansa da sauran malamansa akai zaka je ya ce sa'altu abi an hadisi fulani an fulani fa qala kaza qala abi fi kaza abi abu zur'a haka dai gashi ya az-zahabi fi kitabihi fi al-jarh wa tadil yaqdi lahu كتابه في الدرء والتعديل يقضي له بالرتبة المنيئة na jarhuwar yana hukunta cewa yana kan wani matsayi na can sama shine almunifa kuma da za a ce kaza kaza wa nayyi to abin da ya karu akan iyayen da aka tsaya kenan ko ma'ana can tsoro ruwan hadda ba inda kowa yake tsayawa ina fata mun gano fil hijj wa ya yaqulu ibn kathir ibn kathir yake faɗa yake cewa huwa sahibu kitab al-jarh wa ta'dil shine mai littafin al-jarh wa ta'dil wa huwa min ajall al-kutub al-musannafa fi sha'ar. wannan littafi na daga cikin mafiya darajar littafan da aka rubuta game da wannan al'amari na ainihin wato azzar wa ta'dil Allah ya gafarta mishi ibnu abi hatim shi daga cikin mu'tadiluna wanda ake karɓar maganar su inda ba wani kuskure ya bayyana ba wanda dan adam baya kubutuwa daga bane kamar da muka ambata wannan malami bai bar baya ba saboda Allah bai bashi haihuwa ba ya kasance wato abin da ne bakarari ya auri mata ba ɗaya ba ba biyu amma Allah bai ba shi haihuwa ba shekara saba'in yana raye bai haihu ba Allah ya ba shi ibn uqda malami na gaba shine al-imam abul abbas ibn uqda wani malami wanda yake kuma mai matsala zamu zo mu ji matsalarsa uqda din lakabi ne ga babansa baban shi sunan shi shi kuma muhammad ibn sa'id an-nahawi sai zama ya kware wajen magana akan tasrifi iya kokulla ma'aunai na sarfu daga nan ne yake ce mashi uqudat shi baba sai shi kuma wannan yake ce mashi ibnu uquda sunansa abul abbas ah, an haife shi shekara ta 249 ya rasu shekara ta 333 sunan shi abul abbas ahmad ibn muhammad ibn sa'id ibn abdurrahman ibn ibrahim ibn ziyad ibn abdullahi bin adlan akwai malam abdullahi dan adlan al-kufi malamin hadisi ne kakan shi ne mutan sama al-ma'ruf ibn uqda wa huwa in kana ahad al-huffaz al-mutqini illa annahu ikhtalla fi amrihi da iddati umur sai yake malami ne shahararre daga cikin malamai suke sai dai an samu wani tawaya game da al'amarin iliminsa da malantarsa saboda abubuwa da dama qala ibn adiyyin ibn adiyyin yace ba'da ma asna alayhi bayan ya yaba mashi sai ce sahibu ma'arifa wa hizbi wa taqaddumin fi sana'a ibnu adi yace malami ne masani mai hadda wanda yake ya zama jagaba a ilimi sai ce ra'aitu mashayikha bagadada na sana'a alayhi amma malaman garin bagadada inda ya zauna suna faɗan mugayen maganganu a kai ba su da kyakkyawar ra'ayi a kai saboda an wayi gari ana tuhumarsa da abubuwa ko dai ƙarya ko kuma riwaya wadda take bilwujada ya ce na da makamantarsu, shi za zahabi da ya zo a cikin siyar alamin nubala ya gama faɗa cewa wane ɗan wane ɗan wane ya yi karatu a gun wane ya karatu a gun wane su wane da su wane sun yi karatu a gun shi sai ce wadda ma'a ya tattara karatu wadda ma'a tarajima ya tattara tarihohin mutane ya ce wal abwaba wal mashikhata ya rubuta littafai akan abwabul fiqh ya rubuta littafai akan mashikha za je ci gaba da cewa wanta shara hadithuhu fil afaq hadithin shi ya yatsu a garuruwa wa ba'uda situhu aka ji labarinsa sai ce wa kataba dabba wa wa amman arafa wal yace sai kuma ya rubuta hadisai amman dabba wadaraja min kibari was-sighari wal-majahi ya rubuta hadisi daga wanda ya kamata da wanda bai kamata ba da manyan malamai da ƙanana da ma waɗanda ba a san su ba zafi ke ce wajen jama'al gassa was-samina ya hada maganganu masu kyau da muna ya hada lafiyayyen ilimi da mara kyau yace kuma wa khalata bainal khazari waz-zahabi ya da tsakanin akon kwami da zinariya kuma gani wato malami ne da bai tashi ilimin sa ba yi taka tsantsan wajen riwaya ba sai ya tsinci littafi gujada sai zai ce haddasa sai ba bashi karatu da ijaza sai ya ce akhbarana ko haddasa to wannan ya sai malamai suka tsane shi sai suka dinga faɗan mugayen maganganu a kan shi alhamdulillah bai da riwaya a cikin kutubus sittah shi sa sai kaga akwai saukin matsala amma dai malamai suna da maganganu muna na akan shi kaji irin su irin ibnu adiyin ya kawo shi a cikin al-kamil fi du'a fa rijal na ɗaya kenan wa qala al-hafiz zahabi zahabi yace da'afahu ghayru wahid malami fiye da guda daya ya raunata shi wa qawwahu akharuna wasu kuma sun karfafe shi wal kalamu alladhi wujjiha ila hadha al-imami to kaji abu na farko kenan ana tuhumarsa da rashin gaskiya wajen riwaya abu na biyu kuma shine tuhuma da shi an ci rafidiyanci gashi duk da yake zahabi ya kokarin kare masa wannan zancen a inda zahabin ya ruwaito da isnadinsa zuwa gare shi ya haura har zuwa kan sufiyanu sauri sufiyanu yana cewa لا يجتمع حب wa ومعاوية إلا في قلوب ذوي الألباب ƙaunar mu'awiyar da aliyu su biyun nan ba ta haɗuwa a cikin zuciyar mutum sai in mai hankali sai wanda yake na tsatsi amma duk wanda ya kaga ya karkata ga ɗayansa to alama yana da ƙarancin da tsuwa ke da gwargwadon karkata shi da gwargwadon ƙarancin da sai za da yake cewa to riwayar wannan hadisin yana nuni zuwa ga akwai shakku game da shi'ancin dan ba shi'e ba zai ruwaito wannan ba ma'ana ko da ya ji karatun ba zai kai shi gaba ba haka za da yi kokarin tun masa wannan tuhuma wallahu a. gashi ce, annahu kana shi'iyyan rafidiyyan aka ce dan shi'a ne shi amma kuma mai zagin salaf saboda yana da riwaya tafi na masalibu shekhai littafi ne daga cikin tafansa da ya riwaya wa ya ga'un haditha aka ce ma yana buga hadisan jamu wa ba fa a zahabi anhu tuhmat al zahabi ya kare shi daga tuhumar nan ta kera hadisai fa ya ce ma alimtu ibn uqda uttuhima bi wasu matin ni ban da labarin cewa ibn uqda an tuhume shi da kera wani matin matin hadisin amma al-asanid fala adri ce amma hadisai eh, isnadoji kam gaskiya ni ban sani ba jizani wastab'ad al-hafiz ibn hajr wada al-isnad shi ma ibn hajr da zo a cikin lisan sai yace kai abu ne mai nisar yuwa a ce ya kera isnadoji wa qala yace wala adunnuhu kana yad'u al-isnada illa alladhi hakahu ibn Aliyu. ni bana tsammanin yana kera isnadoji in banda dai abinda ibn adiyin ya kawo wahiyar a share ashara ilaiha ad-darqutni su ne wujada da Zara kudani ya ishara zuwa gare su don an tambayi Zara kudani a kan shi ya ce kana rajula su'in yurakkibul asani min al-wujada haka uh, al-imamu dara kudani abul hasan ya faɗa fal annahu ma'a da shadid ila at Ya ce a kashin gaskiya wannan malami duk da irin karkatar da yake da ita mai nisa zuwa ga shi'anci wa ijadul hiyali fi riwayatul bujadat da kuma yadda iya samarwa kanshi dabara wanda zai yi amfani da ita ya ruwaito wujada ba tare da an gane ba lam yakun kazzabun amma dai ba wai makaryaci ne zuki ta malle koje ba amma kimatu jarhi ta fuskar kuma kimar magana idan ya soki wani bayar al anna hikayatahu al-jarh an al-a'immati la tuqbal katsibu ya ce shi yana ganin ba za a karɓi labarin da Ibn uquda zai bayar akan wani cewa ya soki wani malami ba fa qala fi tarjamati muhammad bin al-hasan ibn abi uh, abi tayyib al-lakhmi ba'da ma haka an ibn uquda qawl al-hadrami fi ibn husayn bin uh, uh, humayd bayan da khatibu ya kawo wannan magana sai ce haza kadhab ibn kadhab wannan maƙaryaci ne ɗanɗan makaryaci filjarhi bayan da shi ibn ukuda ya ce malam ne ya magana akan husain ibn muhammadin ya ce mashi makaryaci ɗan gidan makaryaci sai shi khatibu ya ce filjarhi bima yahkihi abul abbas ibn sa'id ibn nazaru gaskiya akwai tababa game da jarraha wani ta hanyar labarin da wanda ya kawo shi shi ma ana tuhumar shi da ƙarya haddasani ali ibn muhammad ibn nasr qala sami'tu hamza as-sahmi yaqulu duk wannan magana khatibu ce sa'altu aba bakr ibn abdana an ibn uqda idha haka hikayata ghayrihi min ash na tambayi malam abubakar ibn abdan game da ibn uqda idan yayi ba da labarin wata magana daga waninsa akan jarraha wani hal yi aw qawluhu am za a karɓa ko a'a ta yi ce da ni la yuqbal za a karba ba za ka ba a karɓar jarhin da zai bada labari idan ko ya jarra Hashi da kanshi to ana iya karba da gurgurdan hali hadha wa yulahabu aidan uku ibn uqda kana shi'iyya sannan bayan wannan ya kamata ka lura cewa mutumin da dan shi'a ne fala yukhadu bi haddihi ala ahli sunnah haka nan ma ba za a karbi kwashe kafar da zai ma ahli sunna ba يقول السخاوي بعد ما ذكر الجوزاني وابن خراشي الإمام السخاوي أشكل تافا فتح المغيث bayan da ya ambaci aljuz da wuce shi a baya wannan shi ma da matsala akasin wannan ko ibn khirash wanda yake da matsala shi kuma irin wannan shi kuma dan shi a neman za zadi mai mishi muguwa addu'a sai ya ce shi safawi kenan wa kaza kana ibn uqda shi'iyyan haka nan ibn uqda shi ma dan shi'a ne wala yusaf wala yusagrabu minhu an yi ta'asaba da ahalin raf ba abin mamaki ba ne ka ga ya nuna ƙabilantinsa da goyon bayansa ga rafida wallahu ala ta fi al’imamu a zahabi a cikin lissafinsa al’ibar fi kabari man’abar ya ce sanata 16 ta ashirata wani a ce imamu zahabi a shekara ta shida. bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace fiha ghazal ma'mun fa dakhala ar-ruma a wannan shekara ta al-ma'mun al-abbasi halifan banu al-abbas na wannan zamani ya kai farmaki kasar rum wa aqama biha thalathata ashhurin ya yi wata uku a cikin ƙasa a yanzu za ka iya cewa wannan ƙasa ita ce ƙasashen turkiya da abin da ke bayan su na cikin ƙasashen dusashiyar tarayyar rasha irin cecenia irin ƙasar afghanistan da ire-irensu nan su ne a lokacin su ake ce maru ya kai farmaki nan a akuhu iddata ne ɗan uwansa shine mu'tasim kenan shi kuma ya samu halin buɗe garuruwa da dama wa agara jaishuhu fa mu wasa bau sojojinsa suka kai farmaki fa mu suka kwashi ganima wasa bau kuma suka kama bayi wa mara thumma a ila dimashika sannan ya dawo birnin dimashika kasar sham kenan wadda halar ziyarar misriya ya kuma shiga kasar misra inda yake gwamna kenan shi mautasin wasiya tufiya hibban bin hilal albasari alhafif tawa an shu'ubata wa tabaqati a wannan shekara kuma aka samu rasuwar malam hibban dan hilal albasari babban malamin hadisi wanda ke da riwaya daga shu'uba da sauyin shu'uba qala ahmadu ilayhi muntaha fi tasabbut bil basara malam ahmad dan hanbali yace wannan malami shine karken karke wajen hadda a ƙasar basara yana da hadisi a cikin dukkanin kutubu sita inda yake al-imam al-bukhari ya yi riwaya gare shi ne bilwasita wannan kama yadda kuma a zahabi ya ambata a cikin tsiyar wannan malami mai suna shibbanu bin Hidal shi ne karshen wanda ya riwaya daga ma'amar bin rashid sana'ani abinda abinda sa bukhari bai riski wannan malamin ba da shi da sa'anninsa kamar su abu hakim da makamantansu ba su samu riwaya daga gare shi ba Shi ne abinda za mu zo mu ji cewa ya daina karantarwa wajen shekaru da dama an ce kamar shekara takwas ko goma ya yi ritaya daga aikin karantarwa gaba daya to a daidai wannan lokacin ne kuma su bukari suka bukaci zuwa ga riwaya a gurinsa sai ne ba riwaya da haka sai suka riwaya a wurin shi bilwasita daga ɗaliban shi ba su samu sun yi riwaya daga gari shi kai tsaye ba gashi na malam ya ce tufiya fi ramadan wannan malami ya rasu ne a watan ramalana wa kana amina imtana min at-tahdith qabla mawtihi bi a'wam alhalin dama ya riga ya haƙura ya yi ritaya daga aikin karantarwa kafin rasuwarsa da 'yan shekaru wafi hassan bin suwar abul ala albagwi bi bagdad rawa an ikrimata ibn amarin wa aqranihi wa kana thiqatan sahiba hadith sai kuma malam alhassan ibn suwar abul ala albagwi bi bagdad wannan yana daga cikin rijalun salasa abu dawuda tirmidhi da nasa'i ah, yana da riwaya daga ikrimatu ibn ammar da sa'anninsa kuma amintaccen malami ne mai yawan hadisi wa fiya abdullahi ibn nafi'in al-asadi az-zubairi al-madani sai kuma abdullah bin nafi' bin thabit bin abdullah bin zubair ibn al-awwam jikan sahabi ne zubair dan awwam sunan baban shi nafi'u kakan shi thabit sai kuma dan baban kakan shi abdullahi abdullahi da kasani sani dan zubair sarkin makka nan da suka yi rikici da shi da su Marwan abdullahi dan zubair dan awwam kakan shi ne na can sama al-madani wannan malami mutumin garin madina ne al-faqihu malamin fiqhu ne an hilalin wa jama'a yana da riwaya daga hilal da jama'a al-imamu an-nasa'i da ibnu majah sun fitar da riwayarsa wasafahu az-zubair ibn bakkarin bil wani wal ibadati was sawm rahimahullah zubair dan bakar a cikin tabakat dinsa ya siffanta shi da cewa malami ne masanin fiqhu mai ibada mai yawan azumi wa fiya abdus samad ibn nu'man al-bazzar rawa ana isa ibn tahman wa tabaqati wa kana ahad as-sikati wa lam yaqa lahu riwayatun wa lam taqa lahu riwayatun fi kutub as-sitta sai kuma malam abdus samad dan nu'man al-bazzar mai riwaya daga isa ibn tahman da sa'o'insa wannan malami amintacce ne amma ba shi da riwaya a cikin kutubu sita gaba ɗaya wafi al'asma'i al'allama wa huwa abu sa'idin abdulmalik bin ƙwaraibin al-bahid albasariyun lugawiyun akhbari sami abna aunin wal kibara wa aksara an abi amr bin al'ala wa kanatul khulafa'u tujalisuhu wa tuhibbu munadamatahu عاش ثمانيا وثمانين سنة وله عدة sai al-asma'i da kake zan ana cewa asma'i sunan shi uh, abdul malik bin Ƙurai, bin ali bin asma asma din kakan shi ne sake ci asma'i kamar da yake cewa wancan alƙanabi abdullahi ibn maslamata bin qanabil qanabi wannan uh, babban malami ne daga cikin malaman lugal arabiya da malaman hadisi da fiqh da tafsiri da kusan duk wani ilimi da ake takama da shi a zamanin sai dai bai ba da muhimmanci wajen karantar da riwaya ba sai zama yana da karancin hadisi malamai biyu ne a cikin asitta kawai suka rawaito hadisan shi ɗaiɗaiwa al abu dawuda da tirmidhi sun rawaito hadisan shi yan kana babban malami ne abin da ya hana shi karantarwa an ba da labari cewa yana jin tsoron fassara alkur'ani don ya kuskure yana jin tsoron fassara hadisi don kai ya kuskure na ɗaya kenan na biyu kuma ya zama malami ne na fada zama yake da sarakuna yana ba su labarai yana ba su fatawa yana daɗaɗa musu majalisu ɗinsu duk abin da za a faɗa yana da waƙa da zai ruwaito ta ba da labarin abu ya san labarin jahiliya da sauran ƙasashe da abubuwa ya yi karatu mai ɗimbin yawa amma bai zauna zaman karantarwa ba duk da haka ya yi rubuce-rubuce kamar yadda ka je ambata a nan akwai ibnun nadim mai littafin sihir sat ya ambaci littafan shi kala daban-daban sun fi kala 200 da khairi kitabu kaza kitabu kaza kitabu kaza akwai wata kissa da ta faru da shi a gaban a gaban wannan da muka wuce a can baya shine al-fadl ibn yahya ibn yahya al-barmaki wannan ɗaya daga cikin al-baramika alladhina asabatuhum nakba din fadarsa akwai shi wannan malamin kuma akwai abu ubaida abu ubaidin Al-Qasim bin sallamin waɗanda abokai ne kuma dukkaninsu malamai ne kuma dukkaninsu kowa yana da kitabul khairi wanda suke magana akan sunayen doki da nau'o'insa da sunayen ma gaɓoɓinsa da irin kukansa da komai kowace gaba ne sunanta a gun larabawa da wata waka za a tabbatar da wannan sunan doki mai irin kama kaza mai sunan shi doki dan shekara kaza doki wanda ake irin amfani kaza mai sunan shi kitabul khayli ina fata mun gane wannan sai a ce a kawo mishi duki shi bai gane kafin da suke ba in ji wannan amiri ya ce a kawo duki cikin fadar nan sai yana ina son kowa a cikin ku ya dinga karanta littafin shi babi babi yana nuna min gabar in ya faɗa ya ce kaza da na ce to ka gan shi nan a jikin dokin daidai kunnen shi ɗannan shine kaza saboda abun nasu akwai falsafa da yawa a cikin shi ko inda za ka kuma littafai irin kamar kitabul haiwan na jahi ko ɗayan alhawanin kubura za ka ga irin wannan abubuwan da ba za ka taɓa fahimtar su ba sai shi abu ubaida ya ce a ni ba mahauci ba ne ba kuma likitan dabbobi ba za ka ba zan iya nuna maka gaba gaba gaba ɗin da suke ai dole akwai bambanci dama tsakanin sanin sanin gaɓoɓin da ke jikin dabba mahauci dole zai san su dalla-dalla fiye da sanin da watakila mutane ga garza za su ko ba haka kuma likitan dabbobi wanda ya san anatomin dabbobin dole ya san gaba kaza gaba kaza gaba kaza kowace da function ɗinta da amfaninta shi sai shi asma'i ya tsalle hawa kan dokin ya dinga taba dokin tun daga bakin kunnen shi aka ce saman kan shi yana tabawa yana jan baitoci yana maganganu har zuwa wutsiyarsa za ka ce ya je an bashi doki to ya ce duk sanda nake so na baiwa abu ubaida haushi sai na hau dokin da je gidan shi <laughs> wato ina nuna mashi na bi shi kamar na fi shi ilimi kenan kowa yau wallahu sunan shi kamar yadda muka ji a Malik ibn Qurayb ibn Ali ibn Asba ibn Asma al-Bahi al akbari, masanin halshe masanin labarai yana da littafi al'asma'iyat al wanda waƙoƙi ne tattara na jahiliya da zamanin farkon musulunci da sauran dauloli sami abin aunin walki ba wa aksar an abi amr bin Ala ya yawaita riwaya daga malamin ƙwar'anin nan abu amr bin Ala, mun wuce tarihin shi a baya ko wa kanatil khulafa utijalisu malami ne wanda sarakuna ke zama da shi wa tuhibbu da mataku, kuma suna son fira da shi Ashe asha na sanatan ya rayu shekara 80 da wani abu da takwas da lahu idatu fatin. ya yi rubuce-rubuce da yawa kamar da na ambata wanda mafi yawan gaskiya yanzu ba san da suka ba a duniya ibn nadim a cikin firsat ya ambaci da dama daga cikinsu su wallahu a'lam wa fiha qadi dimashq abdullah ibn muhammad abu abdullah muhammad ibn bilal al-amili akhadha an sa'id ibn abd aziz wa tabaqati wa kana min al-ulama sai kuma alƙalin dimashka baban abdullah muhammadu ɗan bilal al'ami wanda yake da riwaya daga sa'id ibn abdulaziz da sa'o'insa yana daga cikin manyan malamai wafiya muhammad bin sa'id ibn sabiq al-razi muhaddifu qazwin shi kuma malam muhammad dan sa'id dan sabiq al-razi thumma wanda yana da riwaya a cikin sunanta abu dawuda da annasari mutane masu irin wannan sunan suna da yawa a cikin masu riwaya da aka dole sai ka kiyaye muhammad ibn sa'id akwai muhammad ibn sa'id ibn hassan al-maslub wanda aka kere shi nan akan ƙarya da yake na riwaya wani zindi yana da riwaya a cikin tirmidhi da ibn majah mu kiyaye akwai wannan sannan akwai kuma wani muhammad ibnu. sa'id ibn hassan din wanda majhuli ne ba san ko shi waye ba akwai muhammad ibn sa'id al-ansari tabi'i din nan shahararre al-bazzar sannan akwai muhammad ibn sa'id ibn sulaiman abul abu ja'far al-kufi kenan wannan shi kuma malamin su bukhari ne da tirmidhi da nasa'i abu ja'far muhammad ibn sa'id ibn sulaiman akwai kuma ɗan gidan sa'id ɗan musayi muhammad ibn sa'id ibn musayi wanda ya da riwaya a cikin kutubu sita gaba ɗaya sikatun ne minas sikat akwai wasu ma da dama abin abu mai sauƙi a nan tun ya ambaci cewa muhammad ibn sa'id ibn sadiq da zai tsaya kawai akan muhammad Dan sa'id to da aiki ne tantancewa ne ne wanda ya mutu a wannan shekara sai ka sake komawa wasu da suka da suka bayyana nasabar cikakkiya sannan kaga ya dace da wannan shekara sannan zaka yi tattance wane ne malam ya ce a a muhammad ibn kafir ibn abi ata ne wannan kaga wannan shi ma haka akwai muhammad ibn kafir ibn abad akwai muhammad ibn kafir ibn marwan a shani akwai muhammad ibn kafir abu ishaq al-qurashi waɗannan duka muhammad ibn kasirin ake ce musu al'abadi yana daga cikin dalu sitta wanda malami ne da su al'imamu malik akwai kuma muhammad ibn kasir ibn marwan wanda shi kuma mutumin ƙasar sham sannan akwai abu ishaq al-qurashi shi ma sunan shi muhammad ibn kasir wannan dai tunda ya faɗa sana'ani a zahiri ibn abi aqail wanda yana daga cikin rijal na abu dawud da tirmidhi da nasa'i a salafa kenan sunan shi kenan muhammad ibn Kafir, ibn abi asa'il sana'ani thumma mistisi sannan yazo na ƙasar mistisa wanda mun faɗa a ranar daga cikin togo wato kan iyaka tsakankanin ƙasashen musulmi da kafirai yanzu wannan garin yana cikin ƙasar turkiya ne rawa an al-auza'i yayi riwaya daga abdurrahman al-auza'i wa ma'amar. ibn rashid al-sanani kenan wa kana muhaddithan hasan al-hadith malamin hadisi ne mai kyakkyawan hadisi ibn hadirin ya sannafa shi da cewa saduqun kasirul galad ne gaskiya ne amma yana da yawan kuskure don haka hadisin shi sai an yi abin nan kenan sai an gwara da sauran malamai wa fiha hawzatu bin khalifa as-saqafi al-bakrawi wannan shi kuma Ibnu majah kadai ya kaɗaitu da riwaya hadisin sunan shi hauza bin khalifa bin abdullah asakafi saqafi al-bakrawi al-basri al-asam malan dan ihda wa tis'una sana ya rasu shekarar shi a duniya 91 rawa'an yunusa wa uqbata wa sulaimana taimi taymi wal kibar wannan shi ma saduqun ne eh, eh, eh, malam hauza abul ashhal saduqun ne kamar da imamu zahabi ya ambata a cikin alkashi ma'arifati mallahu riwaya ta kutubu sitta al-imamu ahmad yake cewa ma kana abbaqahu an aunin al-arabi yana da karfin hada daga aunin al-arabi fa bin Ma'inin ba'in ibn Ma'inin ya tsananta yace mai rauni kuma da yake sanata 70 sama 17 wa 200 shekara ta 117 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa fiha wa fi wasatiha a tsakiyar wannan shekara da halal ma'amunu biladar rum ma'amun ya sake shiga ƙasar rum fa nazala lu'lu'a mi'ata yawm akwai birnin lu'lu'a gari ne ya tsara garin ya mutu siege na kwana 100 walam yanfar biha amma bai samu ya kwace garin ba fataraka ala hisariha udaifan sai ba wani mutum mai suna udai bin ambar komanda ne ya bar shi a matsayin wanda zai tare mushi wannan wurin a cigaba shi kuma zai koma gida ana nan fakada'ahu ahaduha wa asaru mutanen garin sai suka mashi dabara suka ce yanzu za a yi sulhu da ya shiga garin da kanshi ne kun ya aika wani sai suka kama shi a matsayin fursuna suka kulle shi daga baya sun ma'atsalaku sai suka sake shi duk da yake wannan abin da ya tabbata ne guduwa daga gidan yarin da ya gudu ba da juma'a bayan mako guda shi ma'anar juma'a mako shi guda sai ya gudu daga gidan yarin wanda wanda ya kanta wata jarinta ce ka iya guduwa daga gidan yarin abokan gabaka Ku akbala azimur rumi tofel fa ahata bil musulmina sai shi wannan sarkin sai ya fito da rundunar shi daga cikin gari ya zo ya kewaye inda musulmai suke sansani da ma'amun ya ji wannan labari kawai sai yayo kwana da sojoji dubban sojoji yayo kwana fajahaza al-ma'mun nadadatan yayo kwana da sojoji da su kawo dauki wa ghadiba yayi fushi wa hamma bi ghazwi qustantaniya wannan lokacin yayi fushi yace to sai ya kai ma babban birnin qustantaniya shine istanbul ke sai waɗannan kafirai suka tsorata suka aiko mai da sako cewa dan Allah ya yi hakuri a zo a yi sulhu ya ce ai sam babu sulhu wannan karar sai dai su shiga musulunci ko kuma ya yake su da Allah bai kaddara za a yi haka ba a lokacin sai tsananin sanyi a san wurin har yanzu wuri ne mai sanyi har da wuri ne mai sanyi don wannan shine eastern europe gabashin turai ne har yanzu za ka ga turkiya tana daga cikin ƙasashen da suka suka rasa biyar ne rabinta a turai ne rabi kuma a asiya saboda iya shege sun yi sun yi ma a shiga da su tarayyar turai ɗin aka ita ce wannan iyu e. ga Ingila kuma su kuma sun ma fita ne ba sa yi waɗancan kuma sun yi sun yi Allah annaba an a shigar da su ya aka tashi halaka su sai aka saka su a tarayyar turai ta wasan ƙwallon kafa ta ce UEFA ta wasa amma ta asalin a ƙarfin soja da tattalin arziki da ƙawance na kimiyya da fasaha asalin iyu e ɗin sai aka kisa su amma an saka sa a na wasa da ba ga Turkiya tana participating a wasannin kwallo na wanda fata take shiryawa amma tarurrukan tattalin arziki da musayar canjin kuɗi da kuma samun fasfo wanda yake na duka ƙasashen da kuma kai musu agajin sojoji da sauransu abinda ke cikin dai a treaty na nato ba ta cin wannan moriyar komai kuma duk abinda ake so su sun yi sun daina musulunci a matsayin addinin ƙasa sun hana sa mata hijabi sun hana duk wani abu na alamar musulunci sai da suka daina shi wa dole ta furuna kama kafaru sai duk da haka kuma suka kasa su har da ba su sai aka ba su wai interim status aka ba su ba ma interim ba observatory status a cewa za su iya zuwa taron a matsayin 'yan kallo kuma gani 'yan kallo amma ba wai a matsayin suna da membership ba sai an ga abin da haɗe nan gaba su za kafirai wasu mutane ne masu haɗarin sha'ani za su bata ma addini kuma ba za su baka kai nasu a shahidi ne turkiya za ka ga saboda wannan yanayi to da can duka wannan yankin shi ne kasar rum yanzu za ka iya cewa har zuwa cikin moscow da kasar greece da slovenia da denmark da makamantansu waɗannan ƙasashen duka da suna cikin abin da ake cewa ƙasar rum na fata mun gani daula ke babba wadda annabi yake cewa farisa da ruma kaza farisa da ruma kaza to sai ya ce a lokacin kuma kustantaniya ɗin ita ce babban su sai alwashin cewa sai ya kai gare su sai ya zama daidai lokacin sanyi ne don ana sanyi sanyi ake sosai na gaske ba irin wanda ake a nan a ƙasashen na wasa ba in ka san me ake nufi da sanyi da yadda ake lissafin shi wannan ƙasashe sanyi da ake musu ba irin nan ba don mu a nan in ana cikin watan januwari ko february a garuruwa irin zaria ne ma ko jos ko huntuwa ake samun kamar 13 plus 13 degree celsius wanda shi zaka ji muna rawar ɗani muna cewa ana sanyi ana sanyi za ga mutane ba sa wanka ma lokaci dinga inda ka sasa sabbin mawakata haka za su dinga fitowa to wannan the same degree din nan a london in ana wannan zafi ake timbir za a dinga yawo idan ana wannan yanayin ba a ce ana tashin ai ya zama breaking news za mutane za su fita ne gaba ɗaya su bakin biki zai su sa ɗan kamfai suna shan iska <laughs> Allah ɗaya gari bambam eh, su a za su fara cewa ana sanyi ne idan ya fara komawa minus ko kuma ya zama daidai zuwa ɗin nan ko plus 1 ko plus 2 ko ya zama minus 2 minus 1 da makamancinsu wato daidai mu kuma wanda a nan inda za a yi shi wallahi mutuwa za a yi don ko na cikin freezer wanda ke sa freezer ya dankare minus 2.5 shine temperature da ke sa freezer ya daskarar da abu mai narkewa to a moscow ana iya kawo minus 4 a moscow da kiev ta cikin ukraine kenan da uh, uh, uh, fazabat a waɗannan garuruwan ana iya kawo minus 5 a irin december january february har zuwa march da muke ciki shi na ga gaba ɗaya ƙanƙara ta rufe garin gaba ɗaya a rasai da ra'ayi kamfanonin sai da zafi da heat ta samun kuɗi kai da ka sa akwai kamfanin waya da kamfanin gas da kamfanin wuta a nan nefa da sauransu ko haka suke da kamfanoni na sai da ɗumi haka ake siyan riguna masu caja da ake caja su da wuta da bargo haka ake siyan wuski ana sha saboda dai a ɗan jiɗi ai can shi ne garin su ga makshari shi sa hannun shi ne kafa ta yanki kawai mutum sai hannun shi cire bai sani hannun ya cire baka sani ba komai dan karewa yake sai a kwana da kwanaki a haka to irin wannan sanyin ina mutanen sahara eh, na kasar makka da madina da iraki za su iya shi da haka sai suka turka su zuwa ga kawai su yi kwana sun mashtaddal shita da sanyi ya yawa sai suka yi kwana sanyi na yawa sai su yi kwana sai ka ga mutum fa a rasha sai ya sa riga bakwai a cikin shi za ga sun tsaura wuya sun tsaura hannu sun sa safa hannu su da kuma rigar ya riga ya gama ta zo ta da zaki da ɗumi tana gasa shi in ba kama ba zai a fito ba motocinsu kuma ba irin nan ba ne ba irin motocinsu ne nan Allah haka yi su kuma shi sa Allah za ga yi da wasu dogayen hanci masu ƙananan ramuka saboda su zama suna da ƙarancin shaƙan wannan sankara da mu masu hancin nan buɗaɗu da ka shaƙa mutuwa da su mun gani sai ka mutu kawai ka tashi ka kasashe ne ba sa zaunuwa ma wasu gaskiya ba sa zaunuwa da sauki rayuwar tana da wahala kwarai da gaske na eh taya mako haji suno eh Eh. wato wanda suno ya riga ya halaka ta ne ko ba irin ba ta saba da zafin ba ta jura zafin nan ba ba a yi ta don a yi ake tsarin ƙwarai da ai kaga ko motar gov da aka fara kawo gob ƙasar mai ta dinga ba mutane wahala saboda yar jamus kuma jamus ma suna daga cikin yankin da suke da wannan sanyi da aka sai da tana obahikin a nan saboda an yi ta da yanayin yadda a can za ta yi zafi da yawa don ta iya sabayin wannan sanyin to anan kuma don ta yi zafi da yawa sai ta ƙone gasket ta yi kaza ta yi kaza da kyar aka dinga gano dabarun da za a yi mata ta lafiya da kyar ka ji har mota to har yanayin haihuwa da mutuwa da al'ada yana da alaka da wannan yanayin haihuwa mutuwa al'ada biki da sauransu da yanayin abinci ko yana da alaka da wannan dan da mu da su muna tsarafai na kidin wajen sanyi su da kuma zafi akwai kuma inda kamar yanzu a london akwai lokacin da a london za ka ga rana za ta yi kamar awa sha bakwai dare kuma awa 4 kenan ko biyar ko awa bakwai dare ma'ana sai gari ya waye tun kamar karfe uku na dare karfe uku na dare asuba ta yi ka gane ma'ana ka kuwa takwas sanda ya kamata fita aiki sai ka ga rana ta daga kamar irin da anan sha biyu ta yi kuma haka za a yi ta zama cikin rana cikin rana haka matara na dare rana ba ta faɗi wani lokaci kuma idan ta juye kuma sai zama duwannan tsawon awoyin kuma dare ma'ana za an aka shiga dare tun kamar karfe bakwai to ba za gari ba zai waye ba sai kamar 11 na safiyar gudu an jima kaɗan kuma biyar da rage rana ta faɗi akwai lokacin da almi ma suka samu wannan bonus wasu shekarun baya har masu kuɗi daga garin da ƙasar mutum suka dinga biyan tikiti suna tafiya ingila wajen su samu sauki kaji kaji kaji kaji yan pdp ko masu masu ne su ne shi magudi yan magudi ba san cewa wannan ƙarin awoyin ƙarin lada ba ne sai mutum kawai zai biya kuɗi ya zama shi a ingila sai zama azumin sha'awa hudu ne kawai sauran kuma ita cin abinci yana yawon shi daga wannan hotel zuwa wancan titi a ga rage kan shi falala to haka haka Allah ya yi su waɗannan garuruwan ba irin ne nan da muke da eh, jawi wanda yake motsa da kaga da dama wuraren ba a noma dan da irin wannan wuraren kaga noma ba zai yi ba yanzu ne ma da kwakudu ba su ta kai kwakudu ba yake nasarar shegen halitta ne suke yin noma indoors sai a gina gidan gona a rullube shi ɗakuna da daga gana kiwon kaji a cikin za a dinga noma da ka sai abin da ake fiye shigo wajen abin da ake bukata na hasken rana ran da rana ta fito sai a buɗe sama sama mai buɗuwa ne sai a buɗe a ba shi hasken rana idan ba za a samu wani hasken ranar ba suna da inda suke preserving hasken ranar sai a zo a haska mai hasken ranar ya wanda yake bukata amma dai wannan kankara ba ta kawo kanshi da haka suke noma wannan kasar saboda jaraba irin ta nasara a mu muni nan kawai za mu rungu hannu ne kawai mu jira kiyama kawai <laughs> kuma to abin da muke za mu rungu hannu ne kawai mu jira kiyama amma sun ina ya alamuna zahir mana hayatid dunya wato nasaran kana karanta irin irin shishigin da suke wa Allah sai ka tsoro wallahi inda kawai ilimi ne kuma Allah yana san ilimi amma akwai zakewa akan kokarin sai sun yi sai sun yi sophisticated natural abin nan uh, phenomena yadda Allah ya halitta duniya za su bata kawo tsananta bincike tsananta ba da zakule-zakule canza nan canza can wata na dai har za su canza gaba ɗaya uh, abin nan uh, yanayin rayuwa don dai kawai sunatun lahi sai wadda ba su canza Allah tsiri na ya eh, haka ya kamata ya zama da ai ƙorani ne ba da ƙa'ida ko وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل هكذا أنت أو شابك ذاتي تندي جويا ورأيكوا abin da suka ci na gonar a sassi biyar arziki da a ce fitowa ne gaba daya kamar wannan kasar da ke macedonia to su ne za su yi lahu ƙadara su ne malamai suke mangamu sabani kala daban-daban akan ya za su ko dai su auna da wasu wanda suke kusa da su wanda suke kan katsin istuwa ɗaya da su wannan control line ko kuma eh, eh, su gwada kawai da awoyi ko da wani abu ne a yanzu a zamanance ba abu ne mai wahala ba gwada wannan ba abu ne mai wahala ba mu ma nan da muke ma ɗan ƙauye ma duk muka san wannan balantana nasara e sallah ma haka za su ta aunawa da garuruwan da suke kan burji ɗaya da su ko kuma ta auna da makka mai da wasu suka ce tunda ita ce tushen addini umul qura ai a wannan fito da rana take akwai sanda take rabawa akwai sanda take yin zawani idan ta yi zawali sai a za idan inuwa ta kai kaza sai a yi la'asa da ta faɗi sai a yi magarba da shafaƙi ya ɓoye sai a yi isha shi ke kuma sai a yi ta hutu a yi ta hutu sallah kuma sai alfajir ya ke ai Allah cikin hikimarsa sai ya tsara abin da wata da rana wanda wata da rana ko ba za su gushe ba sai in duniya ta gushe sai ran da za a yi za zazugatul da zalaha a ranar ne za a dina ganin wata da rana su da haka in dai akwai su to akwai da za a yi lissafi kuma kuma wannan canzawar da suke matuƙar suna nan ba za su fasa wannan movement din ba movement din zawali da faduwa da sauransu suna ce da babu wanda ya isa ya tsere ka sai Allah da ya sa ta sanaka sab'a asharata wa mi'atain oke sai ce wa fiha kana fanau azimu bil basara hatta ala aksariha fi ma sai kuma aka samu wani annoba ta mutuwa a wannan shekara kasar basara har ta kusa karar da basara gaba daya annoba ce da ka sani din wannan kwalara da ake cewa amai da gudawa akai sai a garin basara wanda ana ganin kamar ya faru ne sakamakon gurɓacewar ruwa ruwa ne da aka yi ta yaƙe-yaƙe a gefensa aka yi ta zubar da gawawaki a ciki da kuma sauran dattin irin wannan fitintunu shi kenan kuma sai ya lalata ruwan mutanen garin kuma sun dogara da ruwan ne wajen rayuwarsu shikenan sai suka yi ta amai da gudawa a je naiza a wurin na'iza ma wasu su faɗi wanda suka yi ma mutumin wanka su ma su mutu haka dai aka yi ta mutuwa eh, in kun tuna mun karanta irin wannan a can a baya zamanin anas dan malik ko wanda aka ce ah, kuma dai a basaran ne shi ma har aka wayi gari manya ya zo hudu ba ko sahun farko bai cika ba mutanen da suka masallacin ba su kai kirga su eh, ba su kai ashirin ba ana tsammani aka ci gidan shi sai da ya rarake gaba daya duk yawan al'ummar shi وفيها توفي وقيلة التي مدد حجاج albakari abu muhammad أبو kuma malam مالا dan بن منهال babba malamin hadisi daga cikin masu riwaya a cikin alkutubu sitta ga baki daya almati a wannan shekara ya rasu alhafi sami'a shu'bata wa tabaqa wa tabaqa wa ta'ifa wa kana dallalan ya kasance dillali shine wanda ka sani ne middleman ko agent ana cewa dallal ana cewa kuma simsar to bambancin shine dallal wanda kayanka suna wajenka zaka bashi cigiyar mai kai kamar masu dillancin gidaje da filaye kuma gani shi kuma simsar wanda zaka dauki kayanka bashi ka ce gashi siyan mu kamar yan gumama misali bambanci suke na a larabci amma ana yi amfani da ɗayan a wajen ɗayan shi wannan dillalin filaye ne wannan malam aka ce idan ya maka dillanci yana da sauƙin al'amari abin da yake karɓa fashin ta tsin ɗan ƙanƙani in ma ka ba shi ya wuce wannan sai ya dawo maka da abin da ya haura haka a tun almar a kan yana dillancin almar su ne filaye su za ki mishi al'almatu wato mai filaye ko kamar da haka ba ga ana kira mutane da irin wannan sunayen a ce wani wani mai gidaje wani wani mai kaza ire-iren su sikatun sahibu sunnati malamin sunna ne amintacci wa fiha shuraihu ibn nu'man al-jawhari al-baghdadi al hafi yawm al-adha sai kuma malamin shuraihu ibn nu'man wanda yana da hadisi a cikin al-kutubul arba'a ne kawai abu dawud tirmidhi nasa'i da ibn majah eh, sunan shi shuraihu ibn nu'man al-jawhari ya rasu ne ranar sallah babba ana bikin sallah babba shi kuma Allah ya dauki rayuwarsa rawa hammad ibn salama wa tabaqati wa kana thiqatan mubarriga amintacce ne wanda ya fice a cikin ilimi wa fiha ha ila yau a wannan shekara Musa ibn Dawud babbi Abu Abdullahi al-Kufi al-Hafiz sami'a shu'bata wa khalqan sai kuma malam Musa dan Dawud babbi baban Muhammad baban mutumin garin Kufa babban malamin hadisi wannan yana da riwaya a cikin littafin muslim da abu dawuda da tirmizi sorry da nasa'i da ibnu maza banda bukhari banda tirmizi imam muslim hadisai biyu rak ya ruwaito masa musa bin dawud قال الدار قطني أبو الحسن يتي كان مصنفا مكثرا مأمونا malamin hadisi ne mai rubuce-rubuce mai yawan ilimi a mutacce wa kalabuna ammari kana sikatan zahidan sahiba hadisi amintacce ne mai gudun duniya wanda yake mai hadisi ƙultu zahabi ya ce waliyar ƙaba'a tsarsus hatta mata ya rike alƙalancin tsarsus yanzu a ƙasar iran ke har yarsu وفيها هشام بن إسماعيل الدمشقي الأطار أبو عبد الملك الخبائي الزاهد القدوة رواء إسماعيل بن عياش وكان ثقة ثم مالي إسماعيل هشام بن إسماعيل آه، الدمشقي الأطار وانده الرواية رواية دقا أينه هو آه، إسماعيل بن عياش آه، شما أمسكيني ثقة na usul fiqi malam ibnu juwayni yake cewa siyagu ada'il hadith siyagu ada'il hadith yanayin yadda ake daukan ake bayar da hadisi ada yace wal an'anatu tadkhulu ala al-isnad wa idha qara'a ash-shaykh yajuzu lirawi an yaqula haddathani aw akhbarani wa idha qara'a huwa ala ash-shaykh yaqulu akhbarani wa la yaqulu haddathani وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازته ما لا يسي والآن أنا عن فلان عن فلان أن أنا إنن تدخل على الإسناد سنة إشغال في إسناد كما أكربا ورغدا أبن الذي من بيان أكربا وإذا قرأ الشيخ إذا ما لم يجابك إذا كنسا يجوز للرواوي ya halasta ga ɗalibin da zai riwaya ya ce an ya kula ya ce haddasani malam ya bani hadis au akhbarani malam ya bani khabar duk wannan ya halasta kuma wannan alfazu daga sahabbai aka samu su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karanta ainihin kitabul ilm yake cikin bukhari da sharhin ainihin ibnu hajar karanta littafin ah, nukhbatul fikr da sharhin ta da littafin tadribur rawi na al-imam da makamantansu wai za ƙara huwa alshekhi idan kuma shi ne ya karanta wa malamin ba malamin ba ne ya karanta ya ƙulu sai ce akhbarani wala ya ƙulu haddasa wannan ma yana da asali a sunna manzo Allah sallallahu alaihi yana karantawa ma malamin sa shine Jibril shine alqira'atu al kuma da kuma shi annabin da kanshi yana karantawa sahabbai kaga malami ya karanta da kansa kenan sannan kuma manzo Allah yakan nemi sahabbai lokaci ci ku karanta in shi kamar yadda yake ma ubayyu dan ka'ab da ibnu mas'udin da makamantansu to duka ya halatta gwargwadon abin da yake manhajin wannan makaranta ko matakin karatun ko irin a daɗin manya-manyan malamai irin su maliku su ba ta karanta bai karatu da kansu sai dai a biya suna ji saboda kuma da daliban su kuma a al'adance su ma manyan dalibai ne suna da ƙwanduwar karantawa za ku kuma a nan ƙasa haka ake wannan tafarki in ka je karatun zaure galibin manyan dalibai a gaban manyan malamai su suke karanta wa malaman akwai malamai da yawa a cikin dare ina haka suke idan kai dan bana bakwai ne za su ja maka ba to wani koda kai dan bana bakwai ne ba zai ja ba sai ya sa wani ya dama sai ya zama ƙuri'a ala kula da shi kai ba za ka iya ba sai wani ya ja maka shi da fasara kawai zai to a zamanin ta kuma yanzu yawanci saboda sabo da makarantun boko da sauransu ko kuma sauri da ake da shi don ya fi sauƙi ka karanta da kanka ka fasa kan sai wani ya karanta ba ah, sai zama yanzu kuma ya fi yaduwa a wurare shine malami ne ke karantawa da kan shi ɗalibai suna saurari to duk kowanne aka yi ya halatta amma wajen riwaya akwai bambanci shine idan malami ne ya karanta za iya cewa haddasani za kuma iya cewa akhbarani amma idan kai ka ja mashi baki to sai dai ka ce akhbarani kawai wala ya kulu haddasani wa in ajazahu shehu min idan ko ijaza ce ya maka ya halasta maka ka riwaita ba tare da ya karanta maka ba to anan fa yaqulu sai dai yake ajazani ko kuma yake akhbarani ijazatan ya faɗi lafazin ijaza mara yake lamma faragal musannifu min bayani aqsamil khabari shara'a fi dhikri kayfiyati tahammulihi wa ada'i bayan da ya gama magana akan nau'o'in hadisai sai kuma ya fara magana akan yadda ake karbasta da yadda ake ba da shi walil hadisi uh, tahammulun wa aza akwai karɓan hadisi akwai kuma bayarwa fa tahammulu akhadhu al hadisi anil ghayr shine karɓan hadisi daga wani wal ada'u iblaghu al hadisi ila al ghayr isar da hadisin karas da shi gaba qawluhu wal an'anatu tadkhulu fil isnadi Sai wadai an ana tana shiga isnadi yace ah, al'an'anatu min sirri ada'il hadith an'ana tana daga cikin sigogi na bayar da hadith وهي رواية الحديث بلفظ عن فلان عن فلان شيني أتي دقواني دقواني دون تصريح بالتحديث أو السماع باترد مسلم يتي ناجلي كو أنبانبا وقوله تدخل على الإسناد أي على الحديث المسند أنا شقاء أتكلم حديثي وندي يكي نادي تفكي وهذا يفيد أن الحديث المعنعن في حكم الحديث المسند في القبول والعمل wannan yana nuni zuwa ga cewa wato an ana a cikin isnadi tana ɗaukan hukuncin muttasili ba hukuncin munqati ba mujarradin ta la fi hukmin mursal fi raddihi wa adamin amali ba mursala bace riwaya ne an ana ba munqati bace muttasila ce sai dai an samu matsalar tadliki ko makamancin da zalika littisali sanadihi fi zahiri saboda a zahiri hakan yana nuni zuwa ga cewa isnadin muttasili ne wa inna ma nabbaha alaihi duna ghairi da wuqul al-khilafi fi hukm al-mu'an abin da yasa ya ambaci an ana anan bai ambaci sauran shigogin ba saboda sabanin da aka samu game da hukuncin an ana fal jumhur ala anna al-mu'an an ila al mafi yawan malamai suna magana ne cewa mu'an'an to muttasili kama zakar musannif kame da malamin ya ambata wa zalika bi shartaini da sharadi guda biyu al-awwal shar'i na farko muttafaqun alayhi shar'i ne wanda kowa ya ga shi wa huwa salamatu salamatu mu'an'anihi mu'an'inihi wa bara'ati nasabi wanda ya zama ya ce an din ya zama ya kukuta ya barranta daga magudi ba a san shi tadliki ba فلا يمكن بالاتصال من مدلس إلا أن يسرح بالتحديد باء كرطان رواية مدلس أيمة هكونتي لتشيواتا تبتا بإن ياتي حدثنا الثاني شرعي نبي لكرطان أن أنا مختلف فيه sharaɗi ne wanda akwai saɓani a kan shi wasu sun kawo shi wasu ba su yarda da shi ba wa huwa da ƙa'ur rawi marrawa an ya zama akwai tabbacin gamuwa tsakanin mai riwaya da malamin da mai riwayar ke cewa ya karɓo da gare shi wajtima'uhuma da haɗuwansu walau marratan wahi ko da sau ɗaya wani shi ƙalin wani ya ce fatawar bukhari wa shekuhu ibn al-madini malaminsa ibn al-madini shi ma abin da ya ce kiran, wa ma min a'immatin hadisi da wasu malaman na hadisi وهذا الرأي هو المختار الصحيح الذي عليه أئمة هذا الحق أتبت الدسوى أقوي لقاء قد سؤال فكان مالني لطالبي وندا يا يا يو أتسني mu'asara, wannan shine ra'ayi mafi dacewa da malamai suka zaba suka karba kama qalan nawawi kamar yadda malam Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahimahullah ya faɗa a cikin littafin abin nan sharhi ومنهم من اكتفى بإمكان اللقاء والمعاصرة أقول لسكة تأيتو أكن يور سهدو da yiwuwar sun yi zamani ko da ba mu da tabbaci yiwuwa probabilitin haɗuwarsu wannan shine kal imami muslimin kamar da muslim ya faɗa wal mu'an'an kathirun fi sahihayn muslim ya faɗi wannan ya tattauna akan wannan matsala a muqaddimar sahih ɗinsa kamar da aka sani akwai hadisai masu an'ana da yawa a cikin bukhari da muslim da sauransu wa misaluhu ma akhrajahu al-bukhari fi sahihi qala bukhari yace haddathana abdullah ibn yusuf qala akhbarana malik an ibn shihab an muhammad ibn jubair ibn mut'im daga malik daga abdullah ibn yusuf at-tinnisi mun karanta tarihi shi anan kurkusa malamin su bukhari ne daga malik ibn anas imamu darul hijra daga muhammad ibn shahab al-zuhri al-imam daga ma daga tabi'i mai suna muhammad ibn jubair ibn mut'im ibn adi jikan mut'im dan adi baban shi mut'im dan adi sahabi an abiji daga baban shi amin jubair dan mut'im sorry jubair dan mut'im baban shi sahabi mut'im dan adi ah, shine wannan da manzo Allah yake cewa da mut'im dan adi yana rayuwa in ya ce na ba da ceton ku da na bayar wani mutum mai girma da manzo Allah yake mutunta shi a garin Makka amma ya mutu kafin ya shiga musulunci wallahu a'lam kakan shi ne na can sama baban nashi shine Jubair dan Mut'im ya musulunta yake sami shi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qara'atil maghrib bi qur na ji manzon Allah ya kanta wa qur wa kitabin mustur a cikin sallar magriba wannan hadisi ne muttafaqun alaihi kaga an an daga malik ya ce an ibn shahab shi kuma ya ce an jubair ibn mut'im shi kuma ya ce an abi fa hadha al-hadith sahih wa sanaduhu muttasil wannan hadisi ne ingantacce da shayar ittisali wa amma al-an'anatu fa hiya mahmula ala al-ittisal an anan nan za a ɗauke ta a matsayin muttasila da anna riwatahu da anna riwatihi a a غير مدلس ba mujallisi bane malikun imamun hafidun wa ibn shahab az-zuhri thiqatun hafidun muttafaqun ala jalalatihi wa itqani wani mutum maliku amintacce ne babban malami ne limani, ibn shahab babban malamin fiqh ne malamin hadisi wanda aka hada akan darajarsa da ilimin wa muhammad ibn zubair thiqa shi kuma amintacce ne ثم ذكر المؤلف ألفاظ الرواية من غير الصحابي ولها maratibu. ba'dha aqwa min ba'd sannan sai ya ambaci kuma wato matakaiya daban-daban na yadda ake riwaya ba daga sahabbai ba waɗanda suke kala daban-daban ne wasu na sama da wasu daga ci akwai qira'atu shaykh al-tilmi malami ya karanta wa dalibai yarwiya an dan yarwata da gare shi fa yaqra'u shaykh al-ruwati anhu wa hum yasma'un sai karanta musu hadisin suna ji wa hadha al-martabatu hiya al-ghaya fi tahammul wannan ita ce can kololuwa wajen koyon karatu walin rawi bi hadhihi martabati an yaqula haddathani fulanun aw akhbarani na biyu qira'atu tilmiz al shaykh wa huwa yasma dalibi ya jaba malami na saurari fa yaqulu na'am aw yasma in ka karanta sai ce eh haka ne ko ya shiru fa tajudu riwayatu anhu bidalika da haka zaka ibada labarin cewa ya karanta fa yaqulu fi dalibin ya zai ce akhbarani aw haddathani qira'atan alayhi kamar da musulmi yake ku wa hal yasubu lahu tarku yasubu lahu tarku qira'atan alai shin zai yiwu ya bar kai ya faɗi alayhi din qira'atan alai kawai ce haddathani qawlani zance bi wal musannif wa man wafaqahu yara al man'a da wannan malami da wanda suka amince da shi suna ganin bai halarta ba annahu lam yuhaddith dan bai ji daga bakinsa ba ba annata tahditha dan ma'ananta hadisi fi urfihim a al'adan malamai ibaratun an qira'ati shekhi wa ghayruhu Shi ne malami ya karanta wani na saurare wal qawlu zance na biyu aljawaz cewa ya halatta bi anna da? dan abin nema a wurin shine al-i'lamu bir riwayati ta shekhi a sanar da cewa daga wani kullum min al-sighatayn salihun bi zalika sai suka ce kuma siga guda biyu da akbarani da haddathani duka sun bada labarin cewa wani ne ya ga daga wani aka samu wannan riwaya sai ce a wal awwalu qala bihi muslim wanda na farkon cewa dole a ce qira'atan alayhi muslim ne ya faɗi shi ko mazhabu shafi'i wa ashabi shine mazhabin shafi'awa wa riwayatun an ahmada kuma riwaya daga imamu ahmad wa bisani kalal bukhari bukhari ya ce na biyun ne kuma har ya kawo musu shawahidu a cikin sahihinsa a kitabul ilm wa ba'adu ahlil ilm da shi da wasu malamai salo na uku shine al ijaza wa hiya an ya'zan shaykhu lil tilmizi an yarwi anhu ma rawahu na uku shine al ijaza shine malami ya bai wa dalibi izinin ya koyar da abin da bai gare shi fa an yaqula la ajjaltu laka an tarwiya anni sahih al-bukhari na halasta maka karwayi bukhari daga gare ni fa yaqulu tirmidhi ajazani in ya sai cewa na ya bani dama aw akhbarani ijazata wa qawluhu min ghairi qira'atin ay min ghairi qira'ati ash-shaykh ala rawi wala rawi ala ash-shaykh wallahu a'lam ya bada halastin riwaya ba tare da ya karanta ma ɗalibin ko kuma shi ɗalibin ya karanta masa ba dukkanin biyun ba su faru ba amma sai ba shi dama ya ruwaita za mu sarara a insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu